Sai na ce duk mun san abin da ke faruwa wanda ake ta kan yaɗa jita-jita cewa babu zaman lafiya tsakanin Mai Girma Kwankwaso da Gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf, to wanda har hakan ya sa shi mawaƙi Rarara ya yi waka yake cewa Abba ya tsaya da kafan shi waye ya tashi ya dawo irin kamar yana jin daɗi kenan. To wannan abin shi ne ya kawo cece-kuce yanzu za ku ji daga bakin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 ba mu taso da cin mutuncin al'umma ba ba ma shugaba ba al'umma shi sa kuke cewa wai abba yana da tausayi abba yana kaza is nature wannan kujera ta gwamna ya kamata al'umma su sani kana ku ba a san da cin amana ba sabon abu ne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 amma ni na sani mai girma jagora ya sani ƙarya ne so da haka babu wannan magana To kun ji daga bakin gaunan Kano Abba Kabir Yusuf ya ce wannan waka ta tsaya da kafar ka Abba ba da yawunsa ba. To duk masu son su shiga tsakani dai to an deji ji. Bara ku ji daga bakin shi kuma mai girma kwankwaso sannan sai mu ji abin da ku kuma za ku ce. Amma zargi ne nisan cewar kai kake juyo gwamnati. Wasu ma sun ce kaɗi kamar gwamnan ya taka rawar gaban hantsi ba zai gudanar da abu sai da sanin doktor abi musa kwankwaso ya lamarin ya ka fara ba da shawara ne daga eh, cikin ba zan gaya baka ai zama ake da makiya zama ake da makiya da nawa da nasa gwamna da na jihar kano da sauransu da sauransu suna nan jinkin za ka ta jin maganganun su makiya ne wanda yake son ya haɗa faɗa tsakanin gwamnan kano da rabiu kwankwaso da muke jama'iyya ɗaya muke yin abubuwa wannan babban maki ne hmm. inda ka ji muryarsa kowaye kuma ko shi ne yake faɗa ko yaransa ne suke faɗa kowaye mu mun sani maki ne akwai abubuwa waɗanda suke yanzu kaga kamar wannan ni na shiga sai na ce to kun ji daga bakunan su kun ji daga bakin mai girma kwankwaso kun ji daga bakin abba kabir yusuf amma duk da haka mutane suna ƙara ƙaryatawa suna ce ƙarya suke wai a dole dole sai kwankwaso ya yi dambe da abba kabir yusuf to kai ka zauna ka yi nazari ka yi tunani kamar lokacin da na gani ake ta kan faɗa cewa mai girma kwankwaso ya kira abba kabir yusuf talatin hamsin miss call abba kabir bai dauka ba na ce ta yaya mutum da hankalin shi zai zauna ya dinga danna kira har so talatin ko ni ce irin a misali ba zan iya kira mutum so talatin so hamsin wai a lokaci ɗaya ba balantana kuma a ce kwankwaso shi da karan kanshi zai ɗauki waya dinga kira har so hamsin irin kai ka zauna ka yi ma ka tunani kai karan kanka da kake kallo za ka ɗauki waya ka dinga kira mutum har so talatin so hamsin da ake ta kan yaya dawa. to kuma menene in ma da wani abubuwa tsakanin su Allah ya daidaita tsakanin su idan kuma babu to aniyar kowa ya bi shi Allah ya tabbatar da zaman alkhairi ga kowa ga kowa amma ku me kuke tunani ko me za ku ce